DW abu namu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abu namu maganin na kwaɓe mu. Zaman lafiya, tarbiyya, abu namu. Shirin na wannan lokacin yaya da zango ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood da ke jihar Kanan Najeriya. Kannywood dai ta shahara a fannin shirya fina-finai masu kayatarwa da nishaɗantarwa. sai dai a yayin da matasa da dama ke ci gaba da yaba da irin nishadin da suke samu daga salon raye-raye da kaɗe-kaɗe da fina-finan ke zuwa da su wasu daga cikin al'umma na adawa da fina-finan hausan da suka ce na ƙoƙarin gurɓata tarbiyya musamman ta yara da kuma matasa batun ma dai bai tsaya a nan ba don kuwa su kansu jarumai musamman mata na shan suka inda ake musu kallon 'yan nanaye Shin me ke janyo zarge-zarge da suka? Waɗanne irin ƙalubale masana'antar ke fuskanta? Shin akwai bambanci ne a sana'ar fim da sauran ayyuka da mata ke yi? Me yasa duk da waɗannan zarge-zargen mata ke ƙara sha'awar shiga harkar ta fim? To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. wani lokaci za ka ga fim an tsara shi yadda ya kamata domin ya ilmantar da mutane musamman ma kamar yaranmu da suke tasowa ba ma sai ka samu a yanzu sun ɗauki wani sabon salo yadda suka shigo da al'adun da bai shafi al'adan bahaushe ba ina kallon fina-finan hausa amma ba kowane fina-finan hausa ba misali idan muka kalli fim irin na ban dariya kamar na marigayi ibro irin ma fina-finai na da na can baya gaskiya ina kallon su amma yanzu gaskiya tsarin da aka ɗauko na ga kamar ba al'adun hausa ake bi ba saboda haka muka hannun riga da su abin da ke burge ni a kallon fim na hausa saboda al'adar mu hausawa don a farfado da al'adar hausawa kuma yin kalli yadda ya rayuwa hausawa da yanzu yake gudana gaskiya ta wani bangaren yana burge ni kuma wani bangaren bai burge ni abin da ya sa na ce haka wani lokaci za ka ga suna wayansu abubuwa wanda yake na shirme-shirme wani lokaci kuma za ga sana abubuwa dai na masu hankali dai da sauransu ta wani bangaren suna faɗakarwa da gaskiya ta bangaren addini suna kawo 'yansu abubuwa wanda ke mutane ana karuwa da shi da sauransu to wasu kenan daga cikin masu kallon fina-finan hausan a tarayyar najeriya To kamar yadda aka ji a farkon shirin mata dai sun kasance a cikin rukunin da ke shan suka fiye da takwarorinsu maza duk da irin rawar da suke takawa a cikin fina-finan da kuma ɗimbin masu ƙaunarsu. A nan Malam Suleiman wanda aka fi sani da Justice a masana'antar ta Kannywood a tattauna da wakilin mai Ibrahima Yakubu ya taɓo wasu daga cikin dalilan da suka haifar da waɗannan zarge-zargen. zan ce mata wasu daga cikinsu suna ƙoƙari ganin cewa sun ɗaukaka abin sun mai da shi kamar sana'a a gare su sukan ɗan tallafa wa kansu da ɗan abin da suke samu wanda bai ta karya karya ba amma sukan ɗan rike shi a matsayin abin da za su taimaki kansu su ɗan sayo kansu wasu abubuwan ba tare da sun je suna ɗan tambayar wasu samari ba amma wasu kuma sun mai da abin kamar irin tallata kansu suke yi ta bangaren a nuna fuskar su ba don kuma ba saboda yawanci wasu 'yan siyasa sukan dan iya amfani da matan fim su tallata wani dan takara nasu to wasu kuma kokarin su dama su kai wannan matsayin dan game da su sun ga cewa sun taka matsayin da a sanadiyar fim har wani dan siyasa ya ja su a jika ya tallata su su ma kuma sun tallata kansa sun kuma yi suna burinsu su yi suna duniya ta san su wanda yake kuma dama harkar kusan kamar haka ne kowa so yake duniya ta san shi a harkan a ya nuna cewa duk inda ya je ko ya rika ganin fastocin shi haka ko kuma dai duk inda ya je ana wani taro za a rika nuna shi ga wani nan ga wani nan alamar burinsa ya cika kenan a riga an san san fuskokinsa haka. Sai dai kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin jaruman na Kannywood mai tasowa Maryam Habila ko Sparkling Maryam a tattauna da wakilinmu ta ce an yi musu mummunar fahimta. Sai dai duk da waɗannan zarge-zargen da ake wa matan ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Masana'antar fim ni ana opinion ɗin kullum ina faɗin masana'antar fim masana'anta ce wacce ake aiki ko in ce wacce gurin aiki ne ga, duk wata ya mace wadda za ta shigo ciki abin da yasa na ce gurin aiki ne masana'anta ne wurin da za a kira ki a ce ki zo ki acting kaga na ɗaya kamar za ka tafi ofis ne dole ka bar gidanka ka tafi ofis kai aiki Ka zalika hakan idan za ka je acting ka bar gidanka ka je ka je location ka zauna yi acting a baka script ka karanta abin da ka yi acting a kansa to kaga kan kamar aiki ne kuma wuri ne wanda ake kiran wurin kamar makaranta masana'antar mu ta yau kamar makaranta take a matsayina na yau a matsayin jaruma a cikin industry nan gaskiya na koya abubuwa da yawa kuma ba haka ba ina alfahari da kaina ina alfahari kuma da masana'antar nan domin kan na karanta hausa a makaranta amma zuwa masana'antar nan na yau ya sa na san wasu kalmomin hausa da dama so ina kira ga mata da a ci gaba da yin iya ƙoƙarin da za a yi a ci gaba da yin abubuwan da ya dace wanda zai sa matan waje da wa'anda suka yi karatun da wa'anda ba su yi karatun ba yanda za su samu sha'awar shigowa industry. Sparkling Maryam dai ta kuma jan hankulan jama'a kan saurin yanke hukunci game da duk wasu munanan labarai da ake yadawa a kan jaruman, don kuwa a faɗinta bai dace a yi musu jam'o ba. za ka ga wasu matan do ba matan industry ba ne amma za su zo su je su wani abin da bai dace ba sai su rika cewa su 'yan industry ne to kan a hakan ire-iren matan nan sun fi yawa a industry namu na yau sometimes akan dan samu akasi a duk wani organization din da aka sani koko a ce in ce a duk wani gurin aikin da aka sani ana dan samun akasi a wani lokacin a kwanakin baya da ire-iren abubuwan nan suka faru zan ce dai kawai irin kamar aikin shi dan ne ya dan gitta ehe to amma dai kamar na faɗa da farko ba jaruman da za ta so ta abin da bai dace ba wanda zai taɓa kariyar ta hakan da sauransu. To kafin mai sallama da ku ga wasu daga cikin 'yan matan da ke ƙoƙarin samun karbuwa a masana'antar ta Kannywood. Sun yi kira ga sauran jama'a da su mutunta sana'ar tasu ta fim. Assalamu alaikum. Jama'a sunana Khadija Muhammad wadda aka fi sani da Hazi Baby. Duk da dai irin ana faɗan cewa harkar industry ba sana'a ba ce amma dai gaskiya idan ka riƙe sana'a ce babba. sunana zainab gambo wanda aka fi sani da zainab hayin banki da can ana daukan abun kamar wani sana'ar ta banza ne ba a fahimci abun ba to yanzu gaskiya kai ya waye mutane sun dan fahimci abu. sakamakon yadda muke yi yanzu alhamdulillahi yadda ake tunanin abun ba haka ba ne ina jawo hankalin yan mata wanda suke ra'ayin abin su shigo yadda suke jin labarin abin ba haka yake ba gaskiya. madalla. To ma sauraron mu da wannan ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na abu namu na wannan lokacin. A madadin wakilinmu Ibrahima Yakubu da ya taimaka kwarai wajen muku wannan shirin. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin bon Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya. Zaman lafiya, tarbiyya.